To alhamdulillah mun gode da yanzu hankalin ya fara kwanta da muka ga an kawo mana isasshen sojoji na nan garin Cibo sun zo yawa muna tare da su. Sannan kuma sojoji na kasan waje wato fara redin su an turo su jeji yanzu haka suna jeji. Kaman karfe tara zuwa tara da rabi wato karan bome-bome ne da bindigogi ne muke ji a cikin jejin. A cikin shi jejin Sambisa? Eh, kai Sambisan ba dai a inda kwanan baya mutanenmu da suka je suka je suka koma gaba da balle din. Saboda haka yanzu su waɗannan eh, sojojin da shigowarsu har sun fara yaƙar su? Kwarai kuwa, kwarai kuwa sun fara kokarin su iya gwargwado. Kuna jin karar harbi da bindigogi da shauransu? Da su bom haka muna ji. Ya kai minti talatin muna jin bome-bome yana ta tashiwa da bindiga. A nan cikin Chibok? A kusa eh, a Chibok, muna cikin Chibok da muna jin su a jeji din. Zai kai kamar kilomita 25 haka. amma duk da haka ana jin ƙararrakin abin akwai daga cikin jiragen da kuka gani akwai masu sako wani abubuwa kamar ba mamai ko wani abu eh kwarai kuwa akwai jirgin da ya zo ya wuce mai saukar da bome-bome din shi ma ya bi ta wajen jejin ya zo ya wuce a cikin gari amma ya bi ta wajen jejin to wannan ana yin shi tsakanin eh, eh, haɗin gwiwa ne da su sojojin turawan da su sojojin najeriya kwarai haka ne tare suke To ya, ya akwai su mutanen Chibok ya kuke yanzu kowa yana nan zaune cikin gidansa ba a yawo da sauransu? A yanzu ba wanda yake yawo kowa yana cikin gida hankalin mu a kwance ta muka ji waya nan sun fito kuma sun so za su nema kokari su kwato mana wayanan yara din kowa hankalin shi a kwance yanzu kowa yana cikin gida. Malam Shatima yanzu um, yanzu ba wani labari game da ba a ji komai ba daga wajen su yaran ko kuma daga wani abu ina labarin da ake cewa ko an tsallaka da su cikin kamaru kuna jin wannan labarin gaskiya ne a wannan tsallaka daga wajen kamaru can wancan duk karya ne ba gaskiya bane ya me yasa kace ba gaskiya ba ne abin da ya sa na ce ba gaskiya ba eh. an ce akan cewa an eh, ce an tsallaka da su to to akwai wayanda irin mutanen mu dai wayanda suke can ba su da labari kuma ba su da alaman an wuce da wayanan yaran ta can ba an ce har yanzu suna cikin wannan area nan na wajen eh, sambisa din kafin bale